This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 17 da 25 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye ta tasoshin FM na rediyo amfani da sarauniya da fara'a da nomad da lord da kuma niya muryar arewa. Zama ku iya kama mu kai tsaye ko kuma duk lokacin da kuke bukata ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com ko sashin hausa.com kan maganan banna wanda aka Masu sauraron mu Assalamu alaikum Ibrahim Kalmasi Garba ne da Usman Kabara da sauran abokan aiki ke farin cikin gabatar muku da wannan shirin da wannan hantsin. to ko me yasa fulani da manoma suka jima juna a jihar Niger? kan maganan banna wanda aka saba a al'adance ko kuma burtuli ka mutanen da suka yi gudun hijira sun kai wajen 200 da wani abu to Allah kyauta kuma kamar kowace ranar laraba da hantsi ibrahim alfa ahmad na tafar da shirin wato maimacin shirin sana ciki da gaskiya inda a yau za a sake jin martani kan zargin cewa ana baiwa 'yan majalisun najeriya kudade masu matukar yawa muna kuma tafa da sharhin jaridun arewacin najeriya za kuma a ji wasu daga cikin ra'ayoyin da masu saurare kan aiko amma fa duk waɗannan sai an ji labaran duniya tukuna to jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran jiya talata sakataren harkokin wajen amurka john kerry ya faɗa wa 'yan majalisar dattawan amurka masu kokwanton yarjejeniyar shirin nukiliyar ƙasar iran cewa idan har amurka ta yi watsi da yarjejeniyar to su sani cewa ba abin da zai hana iran ƙoƙarin ƙera makamin nukiliya wannan kyakkyawar yarjejeniya ce ga duniya da amurka da ƙawayenta kamar yadda mr kerry ya faɗa wa kwamitin harkokin wajen amurka a majalisa Majalisar dai tana matakin farko ne na kwanaki 60 da aka ba su domin bita a kan yarjejeniyar da ita Amurka, Birtaniya, Faransa, Jamus, China, Rasha suka ƙulla game da yarjejeniyar shirin nukiliyar na ƙasar Iran. ya kara da cewa idan amurka ta janye to ta wa kanta ita kadai domin kuwa za a cire wa iran takunkuman da suke durkusar da tattalin arzikinta kenan ba maganar sa mata ido ko lura da lamuranta game da shirin nukiliyar wannan wani majalisa mai suna ed royce ya kokwantan wannan yarjejeniyar a yadda ya bayyana masu gabatar da ƙara 'yan asalin ƙasar rasha sun ayyana cibiyar demokuraɗiyya ta ned da ke birnin washington dc a matsayin wacce ba sa buƙatar ta ned ba ƙungiyar kasuwanci ba ce sannan majalisar dattawar amurka ce ke tallafa mata ta zama ƙungiyar ƙasar waje ta farko da rasha ta haramta a ƙarƙashin dokarta mai cike da rudami a wata sanarwar da ya sa a dandalin shafin intanet ofishin babban mai gabatar da karar rasha ya zargi kungiyar ta ned da ayyukan zagon ƙasar da ke illa ga siyasar ƙasar ta hanyar amfani da 'yan kasuwa da ƙungiyoyi masu zaman kansu wajen yada manufarta da wani lokaci ma kan shafi matakan gwamnati da rushe manufofin ayyukan rundunar sojan ƙasar sanarwar ta ce bugu da ƙari ma ƙungiyar barazana ce ga tsarin kundin mulkin ƙasar rasha da ƙarfinta kai har ma da tsaron ƙasar an kafa ƙungiyar ce ta ned a shekarar 1983 tana ba da nau'ukan tallafi fiye da dubu na harkokin cima dimokuraɗiyya a fiye da ƙasashe 90 ƙungiyoyin da take tallafawa sun hada da ƙungiyoyin kare 'yancin bal'adama a rasha ciki har da moscow helsinki group da ta fi kowace daɗewa a ƙasar waɗannan dokokin dai kamar takurorinsu na baya sun ci karo da ainihin kundin tsarin mulkin rasha ainihin manufar dokar ita ce tsoratar da 'yan kasar da kuma mai da su saniyar ware to labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a washington dc jami'a a birnin kale na gabar teku mai tashar jiragen ruwa a arewacin faransa sun ce a jiya litinin 'yan sanda sun kora bakin haure fiye da guda dubu biyu zuwa inda suka fito an kora su ne a lokacin da suke ƙoƙarin shigewa ta barauniyar hanyar ƙarƙashin ƙasa da burin bullewa zuwa cikin ƙasashen turai jami'ai na kula da hanyoyin na ƙarƙashin ƙasa sun ce fiye da makonni shida kenan dubban 'yan gudun hijirar ke ta cafkar shiga ramukan ta ƙarƙashin ƙasa har an samu mutuwar mutane guda takwas daga watan yuni zuwa wannan wata. akalla mutane guda dubu na, na afirka da kuma gabas ta tsakiya suna zaune a gurɓatattun sansanonin soji wanda suke cikin garin na kale a wajensu suke a tsare haka kuma masu tsokacin al'amuran yau da kullum sun ce suna ƙoƙarin kutsa kai ne ta hanyar ƙarƙashin ƙasa ɗin mai niyyar ɓullewa da kimanin kilomita hamsin a ƙarƙashin ƙasa kuma ƙarƙashin teku wanda sun ce sun ɗauki wannan mataki ne tun lokacin da jami'ai suka kakkange gabar ruwan da suke tserewa suke bi suna shiga jiragen ruwa domin tsallakewa zuwa turai a sace rundunar sojin turkiya ta ce ta kaddamar da sabon zagayen hare-hare da jiragen saman yaƙi a kan 'yan tawayen kurdawa a jiya talata jiragen saman yaƙi guda biyu ƙirar f-16 suka yi lagudan wuta a kan sansanonin haramtacciyar ƙungiyar kurdistan workers party ko pkk a takaice da ke kudu maso gabashin turkiyyar harin ya zo ne jim kaɗan bayan goyon bayan da ƙungiyar ƙawancen tsaro ta neto da take baiwa ankara akan abin da ta kira ayyukan ta'addanci a turkiyya duniyar kenan aka saurara bari mu fara daga jihar Niger inda rashin haƙuri ya haddasa fafatawa tsakanin fulani da manoma mustapha nasir batsari gare ka Aƙalla mutane uku ne aka kashe a wani rikicin da ya ɓarki a tsakanin Fulani makiyaya da kuma kabilar Gwarawa manoma a jihar Niger. Rikicin dai da ya tashi a cikin daren Litinin ɗinnan da ta gabata a ƙauyen Lawo da ke yankin ƙaramar hukumar Shiroro. ya tilasta wa ɗaruruwan manoma gwarawa tserewa daga gidajensu in ji hakimin yankin alhaji tanko babakuta. eto eh yanzu mutanenmu lalle fulani sun kore su daga gidajensu a yanzu haka yanzu sun je sun zona ne a nan makaranta a makunkele a yanzu haka suna gudun hijira ke eh ka mutanen da suka suka gudun hijira sun kai wajen 200 da wani abu eh yanzu kamar mutane nawa aka kashe a wurin naka eh, yanzu mutane uku aka kashe eh, agwai daya gwari biyu Mataimakin shugaban kungiyar makiyaya ta miyatti Allah a Najeriya Alhaji Hussainu Boso wanda ke cikin masu shiga tsakani domin sasanta wannan tashin hankali ga abin da yake cewa. ƙaramin magana ce ta zama babba kan maganan banna wanda aka saba a al'adance ko kuma burtoli ya zama shi manomi bai haƙuri ba ya ɗauki doka a hannu ya kai ga harbi ya zama a salandiyan wannan dai bahilla ce daya ya rasa ransa sannan kuma aka ce manoma biyu su kuma su rasa rayukansu bayanin da ke zo mana cewa su fulanin sun ɗauki matakin hana ainihin manoma gwarawan komawa su. ba gaskiya ba ne babu wannan ba mu taɓa ji haka ba ba mu ba ne. Rikicin Fulani makiyaya da manoma dai na ƙara ta'azzara a jihar Niger inda ko a ranar Lahadin nan ma da ta gabata an yi wani tashin hankalin a tsakanin Fulanin da 'yan banga. a yankin lambata da ke cikin ƙaramar hukumar gurara wanda ya sanadiyar mutuwar mutane hudu rundunar 'yan sandan jihar Niger dai ta tabbatar da aukuwar lamarin kakakin 'yan sandan jihar bala elkana ya ce a yanzu haka ma suna riki da wasu 'yan banga guda uku akan rikicin na lambata domin gudanar da bincike akan rikicin yankin ƙaramar hukumar shiroron kuwa ya ce shi ma suna bincike a kai amma a ɗaya gefen suna ganawa da shugabannin ɓangarorin domin faɗakar da su muhimmancin zaman lafiya. yanzu eh, eh, eh, ina cikin satin da ya wuce shi kwamishina ya yi zama da shugabannin fulani ya shigo a yin zama da su sannan kuma ya gaya ma kowanne dpo ya kira makiyaya da kuma manoman wajen su zauna a kan yadda za a yi a magance wanga abun. Mr. Bala Elkana, kakakin 'yan sandan jihar Niger, Mustapha Nasiru Batsari, bira Amurka daga Mina a Najeriya. Haka dai, kuma a gaida Mustapha, kafin mu ci gaba, bari mu kaɗa ruga. jamenu se kodo. Oyiwa jamenu se kodo. Oyiwa jamenu se kodo. Oyiwa jamenu se kodo. Nu se kodo kodo kotat. Oyiwa jamenu se kodo. Mojale bona ne kodo together. Emanya ala ganya banda ala geda. Ndiaye nalanki mawɗo nalankoɓe fulɓe tagiri mbiɗa yimo ɗon duyse koɗo haɗa andi e mi yetti turup mi yetti nalankegal gillude ɓooy gilɗo yahata duuɓi jeegom haɗo on yaran nanga eyi kono mi yetti de e adam ɓooy maba wuuri ɓooy jumo jaalal homo ɗon eyi joni ko korko moƴƴo mo ganduɗa o ka ɓi maggat ka biyeteɗo mamadou dialla e kame hamad hamad dialla e ɓe mbino ala saga min e haade haade ɗo no yawtata ɓe ƴettana ala kagalam ngal ɓe cara ɗum aduna ɓe nawa ɗum afrique fof ɓe nawa ɗum o monde hayɓe fof tinɗum haaɓe ganda pulague ene woodi ɗum noon mi yetti allah mi yetti sukaɓe ɓe mi yetti sukaɓe maggat kam mi yetti adna ɓoymi amen ɓeɓe gondumi e jubo dialal ñañowo o noon ko baba ndiaye wiyete e eh, joom coru mbalo eh, seydi dia eh. to yayi fullo yanzu kuma bari mu za ku gefe ibrahim alfa ahmad ya gabatar mana da shiri na gaba babu hankali ma a cikin wannan magana kuɗin da ake baka ba kyauta ba ne, a cikin albashinka daga ciki za a rika ɗaukan waɗannan kudaden cikin shekara hudu kuɗi ne wanda yake zaka maida su rance ne a ma'aikatan gwamnati ana bada bashi a masana'antu da ma'aikatu masu zaman kansu ana bada bashi ga ma'aikata jama'a assalamu alaikum a shirin mu da ya gabata barista mai nasarar ibrahim ya kammala bayyana mana wasu kudaden alawus cur har guda goma sha biyar da ya ce 'yan majalisun dokokin tarayya biyu na najeriya majalisar dattijai da ta wakilai suna samu wato 'ya'yan majalisar kenan a makon na jiya mun ce muku mun gayyato ɗan majalisar wakilai ahmed yarima mai sau wanda ba bako ba ne a wannan zauren kuma tsohon abokin aikinmu ne Shirai ahmed yarima memba ne na kwamitin wucin gadi na kafofin yada labaru da wayar da kai da kuma kwamitin tsara ajandar majalisar wakilai wai shin da gaske ne suna samun waɗannan kuɗaɗen abin yau za mu ji kenan babu hankali ma a cikin wannan magana har yanzu ina majalisar nan makarbi albashi na wata guda ba har yanzu banda kuɗin haya da aka bani idan da a misali ina zaune a misaune ko ina zaune a kaltingo ne ko kuma ina zaune a yola ne kullum wa zai bani kuɗin mota zuwa majalisar wa zai biya min kuɗin jirgi in a yola kake zaka hau jirgi ka gani dole ka samu wurin zama dole ka samu gidan da zaka haya in baka da shi saboda haka an bani wannan kuɗin haya ne kurun banda wannan a tambayi kowane wakili babu wanda aka bashi taro banda wannan yau watan mu kusan biyu ba wanda aka bashi wani albashi illa iyaka amma dai za a baku waɗannan kuɗaɗen za a baka allowance na sayan mota mm. amma an babu kuɗin haya bari mu je ga waɗannan kuɗaɗen allowance din na farko akwai batun mota da ake yi an ce kowane dan majalisar dattijai zai samu miliyan takwas da rabi yayin da ko kuma a majalisar wakilai kowannen ku zai samu wajen kusan miliyan takwas. Kuɗin da ake baka ba kyauta ba ne. Hmm. A cikin albashinka na naira miliyan ɗaya da dubu litar da wani abu hmm. da ake baka a shekara wato ainihin basic na albashinka daga ciki za a rika ɗaukan waɗannan kuɗaɗe cikin shekara hudu kuma kuɗin ba miliyan takwas ba ne miliyan hudu ne kuma na karɓe su. magana cewa kuma ina da mota hakika ina da mota wasu wakilai suna da mota wasu kuma ba su da shi saboda haka daidai ne a baka tunda kuɗi ne wanda yake zaka maida su rance ne a ma'aikatan gwamnati ana bada bashi a masana'antu da ma'aikatu masu zaman kansu ana bada bashi ga ma'aikata a yi lissafin nawa za su biya a cikin wannan shekaru na zaman su ko na ma'aikatar su sa'an a rika cirewa daga cikin albashin su babu wani abu kyauta a cikin wannan majalisa hmm. kuma duk abin da aka baka dindan zaka biya shi daga cikin albashin da za a rika baka kamar kuɗaɗen da ake ce ana baku na kujeru fa wanda wato kuɗi ne mai ɗan karen yawa wanda ce a majalisar dattijai ana biyan ana ba da mutum kusan miliyan bakwai yayin da ko kuma ake baku wajen kusan miliyan shida. Miliyan biyu ake bayarwa kuɗin zaman kujeru da gadaje in ka ɗauki hayan miliyan hudu za a baka miliyan biyu ka sayi kujeru ka sayi gado ka kawo iyalinka ka zauna a Abuja har iya zaman ka dam Abuja in baka da mm. wuri saboda ka shi ma ko ba kyauta bane shi ma a cikin kuɗin ka za su ɗauka da allowance ɗinka in ka bar aiki dan abin da za a baka miliyan hudu in ka gama aikin ka na majalisa daga ciki za su dauki abin da ya rage da baka biya ba wato wannan kuɗin da ake baku allowance din ba wai kuɗi ne ake baku da za a baka bashi in kana so yanzu ni misali ina da kujeruna ban je na ah. karbi wannan kuɗin ba ah. dalili shine ba na bukatar kujera na sai kujeruna shekara hudu biyar da suka wuce saboda haka ba na bukatar canza kujeru na miliyan biyu saboda haka ba lallai bane zan karbi wannan rance da ake bayarwa da sunan alawas ba kyauta ake baka ba kamar kudaden alawas da ake kiransa constituency a turanci wato na mazaba kenan wato ziyartar mazaba da sauransu wani ai ba bashi bane ana baku kuma kusan wajen miliyan biyar biyar eto a shekara kenan da a ce to idan aka baka miliyan biyar yanzu in baka miliyan biyar ka tashi daga nan amerika ka sauka a abuja ka shiga mota zuwa bauchi ka je unguwarku mutane ne za su zo ka. Mutane za su nemi alfarma a wajenka nawa za ka ba su kuɗin mai in sun zo raka ka daga bauchi su raka ka zuwa abuja ka shiga zuwa amerika za ka ba su kuɗin motar komawa sa'an nan mutane nawa za su zo neman alfarma a a su, a a yaɓen gidansu a a suna a a haihuwa a a biki kaɗan taimaka bisa ga al'ada magana ita ce babu wannan tsagaron kuɗi a najeriya da za a biya waɗannan kuɗaɗe idan yadda wannan lauya ko ƙwararre masanin halin zaman jama'a ko masanin tsaro ko masanin zaman lafiya duk abin da ya kira kansa ka ɗauki adadin kuɗaɗen da yake magana aka yi lissafin yawan wakilan majalisar dokoki na tarayya da kuma sanatoci zaka ga cewa ya wuce hankalin kasafin kuɗin naira biliyan ɗari da talatin. abin da ya gaza kashe hudu cikin ɗari na kasafin tarayyar najeriya saboda haka ina samu wannan bayanan amma waɗannan bayanan nasa kamar daga cikin majalisa ne kamar takardu ne na majalisa irin abubuwan da ake biyan yan majalisa ba daidai ba ne ba wai da ka kawai ya karanto su ba wato ni bana aiki a wurin biyan kuɗaɗe amma hmm. ina ɗaya daga cikin waɗanda suke kai komo a cikin harkokin majalisar nan kuma yau wata na biyu a matsayin zaɓaɓɓe wakili banda kuɗin allowance da aka bani na kama haya ba babu wani taro da ya shigo aljihuna a matsayin allowance a majalisa saboda haka shaci faɗi ne wato ina so ku gane wani abu da mutanen najeriya na tamu wato muna da matsala guda uku hmm. na farkon su shine muna so mu kyautata rayuwar al'ummar mu muna so samu kuma ci gaba a cikin al'ummar mu muna so kuma mu samu wakilcin al'ummar mu waɗannan abubuwa akwai matsaloli wajen aiwatar da su an zaɓe ka kai aiki a jama'a a matsayin wakili wani bangare mai zaman kansa a cikin tsarin mulkin najeriya shin za ka je kana neman alfarma ne ko wani aiki a wajen shugaban ƙasa ko kuma a wajen wani gwamnanka ko a wajen ciyaman na karamar hukumar ka baka wani aikin samun kudaden shiga alhali ido aka saka maka a mazabarka mai taro masisi zaka agaje shi zaka kuma amfani da abin da Allah ya hoce ya hore maka ka taimaka amma kuma ai alal misali wannan kamar al'ada ce irin mutane mutum ya ya ce maka ana suna a gidana ko an yi aure ko ai ba a ce da ba ka kudin majalisa ba ai ba a mm. ce a baka kudin majalisa ba kar ka mance duk wanda gashi a majalisa akwai sana'ar da ke kafin ya shige ta duk wanda kaga shi da yake wakilci akwai abin da yake a rayuwarsa da ke ci da kansa kuma yana iya karkarin bakin kokarinsa amma abin da ake faruwa a yanzu a kasar da shine da zaran kana rike da wani office sai a zuba maka ido kai riga in ka canza ma sai an ce kuɗin majalisa ka canza a kasar nan kaga daya na biyu kuma wato mutanen karkara da ake magana ko ake nema a haɗa su da wakilan nan su ne suke zuwa wajen wakilan nan neman alfarma da neman taimako kuma su ne irin 'yan fare na siyasa wanda ba su san ma kan adadin lissafin ba suke karance karancen cewar ga abin da ake ba a majalisa su ce da ya ce ana baka miliyan kusan biyu dala a shekara yanzu ya ce kowane wata ana baka miliyan talatin ko miliyan arba'in kana sanata idan ka tara arba'in arba'in arba'in sau goma sha biyu a cikin shekara nawa zai baka a naira miliyan arba'in arba'in sa'an nan kai lissafin sa a naira ɗari biyu ga dala nawa zai baka zai baka akalla ba a kasar ba dala miliyan shida saboda haka ina aka samu wannan kuɗin da za a biya ka kaga lissafin sa bai fada cikin hankali ba kaga babu hikima a ciki na uku kar amince kuma akwai waɗanda majalisa take ɗaukan ɗawainiyar su masu nazari masu bincike ana so a kasafin kuɗi akwai ƙwararru kan sha'anin kuɗi majalisa takan ba su magudan kuɗaɗe su je su yi nazari su kawo bayanin shin ina matsayin tattalin arzikin ƙasa yake daga cikin kasafinta take biya kuma majalisa ce take sanya hannu da sanin wakilai a biya waɗannan ƙwararru mashawarta su kawo lissafin harkokin tattalin arziki ko kuma wani batu na kiwon lafiya ko kuma gine-ginen raya ƙasa su kawo majalisa kafin ta amince ya zamanto doka a cikin gasa a aiwatar da su kuɗi ake biyan waɗannan ƙwararru daga cikin wannan kasafi ake biya magana cewa ana ɗaukan kuɗi ana bayan 'yan majalisa ba gaskiya bane saboda ni zan iya maka wannan shirin cewar idan da kuɗin majalisa take rike da wasu daga cikin mu to da ba mu je majalisar ba amma abin da kamar mai saurare zai so ya ji shin me zai sa a ce za a ɗauki kuɗi a bada ɗan majalisa wanda kamar yadda ka ce kafin ya je majalisar yana da sana'a me zai sa a ɗauki kuɗi a bashi a ce ya canje riga irin wannan allowance na canja riga ko kuma na abin da ya bayyana a zaman gyara jiki ko wani abu makamantar wannan me sa da majalisa shi wannan mai maka fassarar bayani kalmomin turanci ne ba kalmomin Hausa ba abin da yake nufi in an ce maka kula ko lura ko sarrafawa to in an ce kula da lafiya lura da lafiya kulawa to kalma ce da aka raba ta daki-daki a bisa fasararsa amma ga turanci magana ce guda ɗaya za ka iya cewa ka gade ba za ka fita ba hula ba riga da takalmi daban-daban ba. To amma kana da shi ka ka je majalisa. Amma abin da kake gaya maka shine ah. idan an ce baka an ware maka wannan kuɗi ka sai takalmi, wannan ka sai riga, wannan ka sai hula, me aka baka? An baka kuɗi allowance na sitira. Wannan allowance din shi ma domin a karrama ka ne daga cikin abin da zaka samu ake kyautata da cewa allowance ne ko kuma albashi ne da za a baka daga ciki za su ɗauke abin su. Ba kyauta a ciki. wato yanzu abin da kake faɗi shine cewa duk kuɗaɗen allowance din nan da ake baku kowanne ne sai kun maida ba kowanne ba hmm. daga cikin wanda ba za ka maida ba shine ka ka kuɗin haya hmm. ba za ka maida wannan ba bashin mota za ka maida musu kuɗin su hmm. sa'an nan allowance ɗin sarrafa harkokinka na mazaɓarka misali za ka je ka mazaɓarka za ka ɗauki waɗansu mutane su baka bayani za ka nemi ko wani agaji kai ma wani ko wasu wannan allowance ne da aka baka a matsayin wakili kada ka je barka ka tagayyar wajen agaza wa mutanenka kar ka mance abin da ake a Najeriya yau shine an ɗora ɗaukacin aikin gwamnatin Najeriya gaba ɗaya akan wakilan majalisar dokokin tarayyar Najeriya da sanatoci dalili shine zaka ga cewar ina karamar hukuma ai suna da kasafi a karamar hukumar ka ta bauchi kotawa akalla a najeriya ana ware musu abin da ya kai naira miliyan 200 kowane wata shin suna samun wannan kudade kananan hukumomin ina kudaden suke To, a shirinmu na gaba za mu kammala wannan tattaunawa da muka faro da ɗan majalisar wakilan tarayya Ahmed Yarima, Mu kuma ji daga bakin shugaban kwamitin da majalisar dattijai ta kafa domin bin diddigin wannan batun wato sanata Ali Ndume. A kasance lafiya. To a gaida malamai yanzu kuma mu nufi jihar Naija inda Mustapha Nasir Batsari ke tafa da sharhin jaridun arewacin Najeriya. Da jaridar Blueprint za mu fara sharhin jaridun arewacin Najeriya na wannan mako. Jaridar dai ta ambato gwamnan jihar Edo ne Adams Oshomale yana shaidawa manema labarai a fadar shugaban ƙasa da ke abuja cewa jonathan da ministocinsa sun sace dala amurka har miliyan dubu shida daga cikin baitulmalin najeriya a ɗaya gefen kuma jaridar ta blueprint ta ɗauko wani labarin takaddamar da ta ɓarke ne a tsakanin gwamnan jihar kaduna malam nasiru yan rufa'i da kuma wata jarida jaridar ta blueprint ɗin dai ta ce a yanzu haka ma gwamna nasiru yan rufa'i ya maka jaridar the union a kotu saboda wani labarin da gwamna yan rufa'i ya ce an ci zarafinsa game da yawan dukiyar da ya mallaka da jaridar ta ba da labarin cewa ya kai na naira miliyan dubu tisa'in A can cikin jaridar People's Daily kuwa ta bugo wani labari ne game da yadda wata kotu a jihar Ogun ta tura wasu mutane biyu gidan maza Samson Akinteye da kuma Rasaki Ra'ub saboda zargin da ake yi masu na ingiza wani mutum a cikin kogi kuma ya mutu a garin Ota da ke cikin jihar Ogun. A nata gefen kuwa jaridar Daily Trust ta ce jami'an tsaron farin kaya na DSS sun nuna wa manema labarai wasu mutane goma sha biyu da suka kware wajen satar jama'a a jihar Ikiti a ciki har da wani fasto mai suna Babatunde Balogun. Wata tankar dakon mai ta fashe kuma ta kashe mutane biyu a garin Kagara da ke cikin jihar Niger. Wannan shine babban labarin jaridar Newsline da ke fitowa mako-mako. Jaridar ta ce tankar tana dauke ne da man gas a lokacin da ta fashe, inda bayan ta hallaka mutane biyu kuma ta kona gidaje talatin tare da shaguna ashirin da biyu a ciki har da wani karamin banki da kuma gidan mai. A ƙarshe dai da jaridar leadership za mu kammala, jaridar ta ce a yanzu haka bayanai sun nuna cewa gwamnatin Najeriya ta fara bincike domin gano shugabannin ƙungiyar Boko Haram na gaskiya ta yadda za a yi zaman sulhu da su. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya. Da a gaida Mustapha yanzu kuma ga wasu daga cikin ra'ayoyin da kuka aiko mana. Assalamu alaikum sashen Hausa na muryar Amurka. Sunana abdurrahman Hamawasai Amwasai. Hakika kai hare-hare da ta'addanci da sace-sace dabbobi sai abin yana daɗa ta'azzara. To ya Allah ya Ubangiji ka kawo mana saukin waɗannan ababuwa kuma ka mana kwancin lumana. daga Abdurrahman Amwase. Assalamu alaikum sashen Hausa na Amerika mai magana Alhaji Musa Amerika su ya kibin Najeriya. Na ra'ayi ina kira ga 'yan majalisar tarayya da sanatoci su yi tsoron Allah wallahi ana musu dariya jam'iyyar PDP abin da ke so kenan ta gani don haka ba su wa kansu adalci ba ba su wa mana adalci ba mu yan jam'iyyar APC wallahi sun ce mu wannan kuce kuce da suke akan madrasa ga abin da ya damu yan Najeriya ba shi suke ba akan makamin suke yi to su ci tsoron Allah yadda mun kai mun ga zabe su haka yadda za mu yi mu dawo da su a gidan su tabbatar da mu yan Najeriya mu waye kan magiya waye kar su yi mana walakanci su tsoron Allah wallahi Assalamu alaikum suna na babba Haruna Damba baju baju ga karamar hukumar kuna kage jihar Gombe. Muryar Amurka ku bani dama in yi kira ga al'ummar Najeriya cewa mu ci gaba daidai wa shugaban kasar mu Muhammadu Buhari. Addu'o'in Allah ya dafa masa a kan kyawawan kudurorin da yake da su akan al'ummar Najeriya. Muna kuma fata wannan tafiya da zai yi kamaru Allah ya kai shi lafiya ya dawo da shi lafiya. domin mun san waɗannan tafiye da yake yi wallahi yana yin su ne domin ganin al'ummar najeriya sun samu ci gaba na sa'idar rayuwa muna fata allah ya taimake mu allah ya taimake mai gaskiya a duk inda yake to yanzu kuma ga kabar ya dawo da labaran duniya amma a takaice. jiya talata sakataren harkokin wajen amurka john kerry ya faɗa wa 'yan majalisar dattawan amurka masu kokon yarjejeniyar shirin makamashin nukiliyar iran cewa idan har amurka ta yi watsi da yarjejeniyar to su sani cewa ba abin da zai hana iran ta koma maganar kera makamin nukiliya wannan kyakkyawar yarjejeniya ce ga duniya da amurka da kawayenta kamar yadda mr kerry ya faɗa wa kwamitin harkokin wajen amurka a majalisa Masu gabatar da kara a 'yan kasar Rasha sun ayyana cibiyar demokuraɗiyya ta NED da ke Washington a matsayin wacce ba sa bukatar ta. NED ba kungiyar kasuwanci ba ce sannan Majalisar Dattawan Amurka ke tallafa mata. Ta zama kungiyar kasar waje ta farko da Rasha ta haramta a ƙarƙashin dokar su mai cike da rudani. Jami'ai a birnin kale da ke gabar teku mai tashar jiragen ruwa a arewacin Faransa sun ce jiya Litinin 'yan sanda sun kora wasu bakin haure guda dubu biyu zuwa inda suka fito a kokarin su na shiga ramin hanyar karkashin kasa. To masu saurare da muka kawo karshen shirin na wannan lokacin a madadin kowa da kowa a sashen Hausa musamman ma Usman Kabara wanda ya tani gabatarwa da CD wanda ya bada umarni. da kuma mu na wannan lokacin mr wang dan mutan china ni naku ibrahim almasi garba ke cewa auna lafiya This